barkanku da zuwa taskar online tv tasha ɗaya tilo da ke kawo muku al'amuran da ke faruwa a faɗin duniya ku danna subscribe gami da ƙararrawar sanarwa domin an karar da ku da zaran mun daura sabon labari masha Allah yau da gobe dai ta wuce wasa wasu kuma suka ce yara manyan gobe wa'annan da kuke gani 'yan mata guda biyar 'ya'yan manya-manyan jaruman Kannywood ne guda biyar muka zakulo muku domin nuna muku fiskokinsu gami da tabbatar muku da cewa su mafa sun girma ko yanzu aka yi musu fim za su iya ja a matsayin 'yan mata. Na san za ku gamsu kwarai da gaske cewa dai fuskokin 'yan matan nan ya tabbatar da cewa wato iyayensu jarumai maza sun fa zama iyaye kuma dattijai waɗanda muke tsammanin tattako daga gare su duba da cewa 'ya'yansu sun tasa yanzu dai abin da jama'a suka karkatar da hankalinsu a kai shine shin wayannan jaruman za su bar 'ya'yan nasu su ci gaba da taka rawa a fim kamar yadda su ma suke yi koko a'a wannan shine tambayar da muke son ku amsa mana a halin yanzu wannan ita ce amal amal ibrahim mai shinku ɗaya a gurin jarumi ibrahim mai shinku ko ba komai na san kun san irin gudunmawar da malam ibrahim mai shinku ya ba wa masana'antar cire fina-finai ta kannywood har zuwa matakin da ta kawo a yanzu to yanzu ga 'yarsa ta tasa ta kai banzali shin me kuke tsammani daga jarumin duk da kasancewar yanzu ya yi baya-baya da masana'antar ba wai ya fice ko baya cikinta ba amma ba a ganin fuskarsa a cikin fina-finai da dama sakamakon ya tsunduma kafofinsa a cikin harkokin siyasa da wasu al'amura makamantan harkar ƙungiyoyi Abin da dai jarumi mai shinku yanzu ya fi karkata kenan a bangaren rayuwarsa shin kuna gani jarumin zai bai yarsa ta dora daga inda ya tsaya kuwa Masha Allah wannan ita ce Nadia Yakubu Muhammad jarumi a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood kuma darakta a kamfaninsu na 2 da shida, da Sani Musa Danja sannan kuma mawaƙi Yakubu Muhammad wanda aka fi sani da Sarki Yakubu Muhammad domin a wasu shekaru a baya za a iya cewa ya rike kambin sarautar waka a masana'antar shirin fina-finai ta Kannywood duk wani fim da zai tumbatsa ko zai daga sai ka ji waƙoƙin Yakubu ne kamar irinsu fina-finai irinsu jarumai da dai shauran fina-finai to yanzu ga yasa Nadia ta tasa duk da kasancewa yakub muhammad da takwaransa ko kuma abokinsa sani musa danja kusan ba su fiye fitowa a fina-finai kamar da ba amma ya kuke gani shi ma yakubin zai bada nadiya ta dora daga inda ya tsaya kuwa to wannan ita ce rahama ty shaba wato jarumi ty shaba wato tsohon miji a gurin jaruma samira ahmad ita ma ga shi dai ko ba komi idanunku za su gane muku cewa rahama ta tasa wadda ta kasance da ya ce a gurin jarumin na fina-finan hausa wanda yanzu ya kasance mai gabatar da shiri a tashar arewa 24 shirin da ake kira da suna tauraron mako ga dai diyarsa ta tasa kuma shi kansa ya yi baya-baya da masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood duk da babu dadewa ya shirya wani fim mai suna tauraron boye. Shin ya kuke gani shi ma jarumi T.Y. Shaba zai ba da ɗiyar tashi rahama domin ta ɗora daga inda ya tsaya ko kuma a matakin da suke a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood? Na kasa fasalta kyawun ki in zan fara sai in kasa Masha Allah ga wata biyar kuma a gurin jaruman guda biyu kamar yadda Tiwa Shaba da Samir Ahmad suka kasance mahaifi ko kuma mahaifa a gurin wato Rahama. Shi ma Sani Musa Danja da masura Isa sun kasance wato mahaifa a gurin Imam Sani Musa Danja wadda ita ma dai ga shi ta tasa ta taho ta kai manzali da dai gwargwado. a lokacin da iyayen nata suka samu rabuwar aure ko kuma tangarɗar aure wanda hakan ya sa suka rabu duk da kasancewar mun kawo muku rahoton akwai raɗe-raɗin wato komayya a batun auren nasu sakamakon zama da ake gabatarwa na sulhu amma a yanzu dai a tafiyar da ake a ciki a halin yanzu dai ba su riga sun dawo ɗin ba shin ya kuke ganin jaruman za su ba da dama ga yarsu ita mata shiga cikin masana'antar shirin fina-finai ta kanewood idan abin duniya tsakani ke kuma halin ki ko ban da shi ga kuma ɗiya a gurin sarki alinuhu wato the king of kannywood wadda aka fi sani da fatima alinuhu da kasancewar ita ta ba ya bace da ita da wato ɗan uwanta ahmad alinuhu wato dai ita ta kasance wacce take yawo a kafafen sada zumunta wanda hakan ya sa ba ta ɓoyuwa wannan ɗiya ce wato a gurin jarumi ali duk da kasancewar a baya da ita da ɗan uwanta sun kasance sun fito a fina-finai mabambanta amma daga bisani yarinyar kememe ta nuna rashin ra'ayinta na ci gaba da fitowa a cikin fim domin ita ma tana da nata burin da take so da cimma kuma ba komi mahaifin nata ya yarda kuma ya amince da cika mata nata burin domin kwarewa akan abin da take so ta kware musamman bangaren fashion design ya kenan a gurin jarumi lenuhu.